أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya mai girma da ɗaukaka da ya ƙaddara mana haɗuwa yau ma a cikin wannan masallaci don shauraron tafsirin alƙur'ani mai girma a cikin wannan wata na Ramadan. Yau muna goma sha bakwai ga watan Ramadan. Shekarun hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas. Wannan shi ne majalisinmu na goma sha shida. Allah muke daɗa roƙon ya datar da mu, ya yarda da ayyukanmu. Allah subhanahu wa ta'ala ya saita mana niyoyinmu, ya ainihin jagoranci ayyukan gaɓoɓinmu, ya lullube mu da rahamarsa ya kare mu daga azabarsa. Muna cikin wannan Sura, Suratul An'am, inda muka tsaya a kan aya ta ɗari ɗaya da hamsin da biyar ko? Haka ne? na'am shida za mu tashi ba to to dama nan ne muka ce za mu tashi mun kwana dai a aya ta 155 kenan tunda za mu tashi akan ta hamsin da shida? abinda ita take cewa wa haza kitabun anzalnahu mubarakun wannan fa littafi ne da muka saukar da shi wanda yake mai albarka uhu ku bi shi wattaqu ku nemi kariya ku zamanto masu tsoron Allah masu takawa la'allakum turhamuna ko a jikanku to me yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya sauƙar da wannan littafi an taqulu an taqulu innama unzila alkitabu ala qa'ifatayn min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin Allah yayi haka ne an taqulu don kada ku ce ku al'ummar yanzu kada ku ce inna inna ma unzilal kitabu ai abun sani an saukar da wancan littafi ko waɗancan littattafai ala ta'ifataini akan waɗancan jama'u guda biyu yahudawa da nasara su aka saukar wa littattafai mu ba mu da wani littafi ya za a yi mu gane halal mu gane haram ya za a yi mu gane wannan abu Allah yana so ko bai so ballantana har a ce kuma mun saba wa Allah tunda ba a hana mu ba to ya kuma za a ce za a azabtar da mu bayan ba a ba mu littafi ba to don kar ku faɗi haka shi yasa aka ba ku littafi an kashe bakin tsanya ko don kar ku ce wancan littattafai an saukar da su ne ala ta'ifataini min ƙablina a bisa waɗancan jama'u da suka zo gabaninmu wa in kunna ko da dai gashi ma ko da an ce ma da mu to ai mu mun kasance an dirasatihim karatun da suke yi mu na wallahi ba ma ganewa ya za mu gane yahudanci ko nasaranci mu ba ma ji kaga da haka za larabawa za su ce to sai aka saukar da ƙur'anan arabiyyan yanzu kam suna da abun faɗi babu to shi yasa Allah su subhanahu ta'ala ya saukar da wannan littafi don ya katse hamzarinsu babu yanda mutum zai yi yanzu ya ce ai don ban san ba kyau ba ne. kuma da aka saukar da shi sai aka sauƙaƙe shi wanda ma bai jin larabcin sai ya gane shi ya karanta shi mai jin larabci ma ya karanta shi mai jin turanci ma ya karanta shi mai jin fullanci ya karanta mai jin hausa mai jin yaroba mai duk kowane yare zai karanta qur'ani kuma zai karantu don Allah subhanahu wa ta'ala ya ce nahu, lizzikir ko mun sauƙaƙe shi don a yi wa'azi da shi don a fahimci abin da yake ciki sai muka sauƙaƙe shi fahalmin muddakir ko akwai mai ba yaren da za ka je ka ji ba su da malamai kuma suna karantaswa tun daga babbago za a fara koya maka da yaren da ka iya inda larabci kake magana a ce maka alifun ba'u ko mu kuma ce alif an baki wau zal ko duka kowane yare yarabawa suna da irin nasu bare-bari suna da irin nasu fulani suna da irin nasu babbagun ta yadda za a koya maka har ka fahimci yadda za ka ta da baki ka hada sai larabcin sai ya fito to wannan sauƙaƙewa ce ta Allah don ya zama littafin duk duniya littafin kowa da kowa tun da shi Allah ya ce ya aiko shi ne ilan nasi kafa zuwa ga mutanen duniya duka inda hikimar ta fi faɗi ma hadda aljanu wannan kaga aiki sai Allah wai nefa ne? nesa kuke min nefa ne muna da inji kam eh? to auta ƙulu auta ƙulu lawan سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون الله يتي أو تقول كوكما كتي لو أن أنزل علينا الكتاب هبا أيدا أتي موني أكسو mu ne لكنا أهدا هبا دا سيف ahada haba شريا da ba a saukar ma mutane littafi ba da haka za su ce haba ai mu yahuda mu da mu ne aka ba littafin da aka ba yahudu ai da sai mun fi su shiriya da mu aka ba linjila ai da sai mun fi su shiriya don kar ku faɗi haka to gana ku an ba yauwa sai a gani shine ma'anar auta kulu ko kuma don kada ku ce lau anna da a ce mu ne unzila alainal kitabu aka saukar wa wannan littafi lakunna ahada minhu da sai mun fi su shirya ma'ana da sai mun fi su fahimta don mu muna da hazaka fiye da bayhudi fiye da banasari faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum to kuma ga nan dalilai hujjoji no sun zo muku daga wajen ubangijinku wa hudan ga shirya nan wa rahama ga kuma rahama nan littafin Allah alkur'ani sai ku je ku yi ta fama yanzu dai in kuka ce ba za ku riƙe shi ba a lahira ba ku da hujjar da za ku gaya wa Allah ba dama dai ka ce don ba aiko mun littafi ba don ba aiko mun manzo ba don ban sani ba wannan babu amma ga shi nan littafin an kawo kun bar shi kun kama soye-soyen ku kun rike to ku je ku yi ta fama yanzu kan ba ku da bakin faɗi in an tashi alkiyama Allah ya ce faman azlamu wa ya fi zama azzalimi babu wanda ya fi shi zalunci mimman kazzaba bi ayatin lahi kamar mutumin da ya ƙaryata ayoyin Allah wasa dafa anha ya kange mutane ma ya ce san ba gaskiya bane ya kawo son zuciya ya ɗora mutane a kai sanajazi alladhina yasdifuna an ayatina sai mun sakanta wa waɗanda suke kange kansu su kauda kansu su kawar da waɗansu daga kan ayoyinmu sai mun saka musu a su al'azabi sakayya mummuna shine ma'ana su al'azabi za mu sakanta musu da mummunar azaba bima kanu yasdifuna saboda ainihin abin da suka kasance suna yi na kawar da kansu na kooho da suke wa ayoyin Allah kuma sannan suna kange waɗansu su hana su su fahimci ayoyin Allah sai su rinka fahimtar da su al'adun iyaye da kakanni su rika ɗora mutane akan addinin gargajiya su hana su fahimtar addini na musulunci su hana su fahimtar tauhidi kaɗai ta ubangiji su rika ɗora su akan shirka to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce akwai sakayya da muka tanada musu Allah ya kare mu sai Allah ya ce al yanzuruna illa Allah subhanahu wa ta'ala ce hal yanzuruna waɗannan da aka saukar musu da alkur'ani suka karyata shi suka bi son zuciya suna bautawa gumakansu akwai abin da suke jira babu illa an humul mala'ikatu face kawai suna jiran mala'iku su zo su same su masu ɗaukar rai su ɗauransu su mutu ba da imani ba kuma su haɗu da sakamakonsu au ya atiya rabbuka ko kuma jira suke sai ubangiji ya zo domin mala'ika da suke cewa sai in mala'ika ne ya zo don shi mala'ika in ya zo ɗauke ransu zai yi don babu yadda za a ga mala'ika kuma zauna lafiya ko kuma ya tiya rabbuka wai sai ubangijinka ya zo au ya ya ba'adu ayati rabbika ko kuma wani bangare daga ayoyin ubangijinka sun zo to wasu ɓangare daga ayoyin ubangiji shine mutum ya zauna haka kawai ya ke ya ƙibin dokokin Allah ko dai har mutuwa ta same shi bai karbi imani ba ko kuma har alkiyama ta iske shi ƙarshen lokaci ya iske shi inda za a tada alkiyama inda zai ga rana ta fudo daga yamma shine ma'ana ba'adu ayati rabbika wani ɓangare daga ayoyin alamar tashin alkiyama da Ubangijinka ya tanada, to yau ma ya ati ranar da wannan ba'adu ayati rabbika sashen ayoyin Ubangijinka suka zo, to kowa zai yi imani rannan. Duk ran da aka ga rana ta bullo yamma, to rannan ba wanda ba zai yi imani ba, kowane kafiri rannan zai yi imani. kamar yanda fir'auna yayi imani imanin fir'auna bai masa amfani ba ko mm. to haka kuma rannan kowa ma in yayi imanin ba zai mara amfani ba kuma ba wanda ba zai imani ba rannan din Allah ya ce la yanfa'u nafsan babu wata rai ha da imaninta ha zai amfane ta la yanfa'u nafsan imanuha ba wata rai da imanin rannan zai mata amfani ai ana yin imanin ne kafin wannan rana to lokacin ne imanin zai zama na gaske amma duk wanda a rannan ne yayi imani lam takun amanat min qablu da da dai bata taba yin imani ba kafin taga rana ta hudo yamma to a ko ta yi imanin ba amfani au kasabat fi imani khaira ko kuma bata taba aikin alkhairi ba cikin imani ya ce ya yi imanin amma dan iska ne kawai ba abin da yake sai iskanci rannan sai ya ga rana ta yamma sai la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam subhanallahi subhanallahi astaghfirullah la hawla wala quwata la ilaha illallah allahumma salli ala ba kowa rannan ba iskanci wallahi sutan nan yadda ta za a yi rana ta yi to duk tangadi na za a yadda ta wallahi wallahi za a bai daga dan uwansa ya ce kai ba baya rana yamma wallahi idon nan bude shi zai tas ya bude ga lalle rana ce ta fito yamma kuma ba batan kai yayi ba ya dubi masallaci ya ga goshin yana zaune daidai sai salati to bai da amfani kuma lam kun amanat min qablu wanda dama da dai bai yi imanin ba au kasabat fi imani ha kaira ko kuma da ya ce yayi imani amma bai taba aikin alkhairi ba iskanci kawai yake to rannan ko ya dawo ya ce zai yi na kirkin a cika masallaci kuma rannan dole ai kowa masallaci za shi rannan eh Allah ya sauke Allah ya ce kulin tadiru ku je dai ku yi ta jira in inna muntaziruna mu muna nan muna jiran ku to shi Allah sauri yake ka je ka jira lokacin zai zo shi kam yana nan a madakata inna rabbaka labil mirsad eh Allah ya ganar da mu na'am إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا لست منهم subhanahu wa ta'ala sai ya koma akan waɗanda suke rarraba addinansu maimakon su tsaya a addinin da Allah ya saukar musu Allah ya ce innal ladhina farraqu dinahum lalle waɗannan da suke rarraba addinansu addininsu wa kanu shi'a su zamanto shiya shiya yanki yanki jama'a jama'a ƙungiya kungiya yace lasta minhum fi shay'in ba kai ba su ba ka da alaƙa da su ta ko sisin kobo in ji bahaushe shay'in komi ba ku da alaƙa da su kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don kai addinin da ka zo da shi ba rabe ke ba ɗaya ne duk inda farraku dinahu wa kanu shi'a lasta minhum fi shay'in innama amruhum ila Allah ya su Allah shi ya san yanda zai yi da su al'amarin su wajen Allah yake summa yunabbi'uhum kuma zai ba su labari bima kanu yaf'aluna da da suka kasance suna tai Allah ya saukar da abunsa guda kun zo kun rarraba kun kasa kowa ya dauna shi ko mm. kun zama shugabanni to ga ku ga Allah Allah subhanahu wa ta'ala Shi ne wanda zai zo shine raba gardamaran nan in ka je da na gasken shine mai na gasken in ka je da na bogi kuma to shi dama ba ubangijin addinin bogi bane Allah ya kare mu innal ladina farrahu dinahum wa kanu shiya lasta minhum fi shay'in ah, akwai hadisai da in lokaci zai ishe mu zamu mu dan bi su na saka hasanati falahu ashru amsalha hmm. wa wannan shine aya wanda take tallafawa wannan ita ce shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan ko wallazi auhaina ilaika kama auhaina har zuwa ƙarshe da yace an aqimu ad-dina wala tatafarraqu fihi hmm. ku tsaida addinin ku kada ku rarraba a ciki kowa ya yi addini wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya amince da shi kada ku rarraba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na nahanu ma'asharal yi. mu taron annabawa gaba ɗaya auladu dinu na wahid ‘ya'yan ubanni muke wato tamkar uba ɗaya muke addinin mu ɗaya ne mu annabawa in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Ah, wa hadha huwa siratul mustaqim wannan addini shine addini wanda yake siratul mustaqim hanya wacce take mai kakka wanda take ba bata karkacewa in ka bi ta har gidan aljanna wa huwa ma ja'at bihi rusulu shine abunda manzanni suka zo da shi min ibadatillahi wahdahu la sharika lahu wanda shine za ku rike ku bauta wa Allah shi kadai ba tare da an masa tarayya ba masuku bi shari'atin rusuli sannan nan ne za ka riƙe shari'a wanda manzannin Allah suka ainihin zo da ita kamar mu yanzu shari'ar da annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo mana da ita kenan to mutumin da duk kuma ba akan haka yake ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce da shi lasta minhum fi shay'in baka tare da su innama amruhum ilallahi summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'aluna man ja'a bil hasanati duk mutumin da yazo da kalmar shahada cikakka la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai canja ba bai jirkita ba to falahu asharu amsaliha yana da goma kwatankwacinta kamar yadda abdullahi dan a mas'udu yace wato shine abinda ake nufi man ja'a bil hasanati wanda ya zo da kyakkyawar kalma ta shahada bai gurɓata ta ba ya je wa Allah da tauhidi to kowane aiki cikin ayyukansa in an zo aunawa za a ninka shi ne inda ka je da tauhidi kowane aikinka za a ninninka maka shi man ja'a bil hasanati falahu asharu wa man ja'a Ati. sayyi'ati wanda kuma ya zo da miyagun ayyuka amma kuma gashi da kyawawan ayyuka kuma yana da tauhidi fala yujza illa mislaha ba za a yi masa sakamako ba sai ɗaya ɗin kwatankwacin ɗaya an gane in kai laifi ɗaya za a rubuta ma ɗaya in kai alheri ɗaya sai a rubuta ma goma a hakan fa wai so ake yi in kai sabo sai a rubuta ma laifin sabo ɗaya in kai ɗa'a sai a rubuta ma laifin ɗa'a goma kuma aunawa za a yi don a samu wai ɗa'ar ka ta yi yawa ta ringaya ka je aljanna amma a hakan ɗin sai ka ga abin ya gagara a gani eh, wahum la zulamuna ba a zalintar mutane sai dai a yi musu ƙari sai dai a taimaka musu amma a zalince ka kana a cikin aikin ka cire makin a sai dai a ƙara ma ba Allah bai cire makin shi sai dai ya ƙari maimakon ka samu makin goma to sai ma ɗari in kana da ɗari sai ya sama dubu amma ya rage ma baya ragewa Allah taimake mu to Allah subhanahu ta'ala wato ya taimake mu mu da muke rike da alkur'ani muke rike da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai hanyoyi na tsira duk mutumin da aka ce masa yana fama da alkur'ani bai rabu da shi ba yana kula da shi yana bin diddiginsa to in sha Allahu zai tsira in dai yana hada shi da sunna ma'ana hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam suna fassara masa qur'ani bai fassara shi da son zuciya ba bai fassara shi da ka ba to in Allah ya yarda zai tsira amma duk mutumin da ya rike qur'ani shi kadai bai nemo fassara daga wajen annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam ce shi zai fassara da kansa ko kuma wani bai sai fassara masa bai son fassarar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ba yanda za a iya gane qur'ani kuma zai bata Allah ya sauke قل إن صلاتي قل إنني هداني ربي إنني هداني ربي على صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم هنيفا وما كان من المشركين الله سبحانه وتعالى يتي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يشيلن تاوى دنيا يسنر متى gashi nan wato tsari ne daga Allah wanda kuma ba a jirkita shi ba a canja shi daga wannan lokaci har a tashi alkiyama haka yake babu kuma wani wahayi da zai zo ya goge wannan kulka cewa duniya innani hadani rabbi ni fa ubangiji na ya riga ya gama shiryar da ni ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici hanya wacce take miƙaƙƙiya me ake nufi da siratul mustaqim addini Allah ya ɗora ni akan addini wanda yake miƙaƙƙen addini kyakkyawan addini wanda yake baya da karkata sam shine ma'ana dinan kiyaman addini wanda yake kiyaman ka'iman fabitan tsayayyen addini tabbatacce wanda bai gurɓacewa an gane ko to shine addinin musulunci millata ibrahim hanifa wanda shine tafarkin annabi ibrahim wanda tafarki ne wanda ya karkata bai hadu da sauran addinai miyagu gaba daya addinin annabi ibrahim bai hadu da na masu bautar gunki ba bai yi kama da yahudawa da suka gurbata ba bai yi kama da nasara ba bai yi kama da na majusu ba a addini ne wanda ya karkata da sauran miyagun addinai duka ya miƙe ya tinkari Allah direct wanda in ka bi shi sai gidan aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya wa duniya haka wa ma kana minal na kace ni bana cikin mushrikai duk mai hada Allah da wani in ma yace addini na yake yi ƙarya yake ba ma tare duk mushriki ya fita daga addini na dinan qiyaman mai wannan addinin baya shirka wanda yake kan siratul mustaqim baya shirka don haka ka fada wa duniya kul kuma ka ce da su kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin hmm. la sharika hmm. wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin Allah subhanahu wa ta'ala yace kuma ka gaya musu kul inna salati ka ce musu sallata ne ba ina yi wa gunki ba ne ba kuma ina yin ta da son rai ba ne a'a ina yin ta ne don Allah kul inna salati ka ce musu sallata wa nuski da yankana wa mahayaya da rayuwata kakab wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin ina gudanar da su don Allah ubangijin talibai ba na yanka don gunki ba na yanka don tsafi ba na sallah da surkulle ba na kuma ainihin rayuwa kan shirka ba na kuma so in mutu ba akan tafarkin Allah ba gaba ɗaya ne rayuwata da mutuwata sallata da yankana fasalli li rabbika wanhar kai sallah don ubangijinka wanhar kuma kai yanka don ubangijinka an gane don haka ni ubangijin da nake wa wayannan ayyuka shine rabbil alamina la sharika la ba shi da abokin tarayya wa bidhalika umirtu kuma da haka aka umurce ni in annabi sallallahu alaihi wasallam yace an umurce ni to a yana nufin Allah ne ya umurce shi in sahabi yace an umurce mu to yana nufin manzon Allah ne ya umurce su an gane wannan wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimina ni ne farkon musulmai in ma kana ganin musulunci kamar bai ma ba to shi shi ne farko shi musulmi ne ya ce kuma ni ne musulmi na farko a wannan al'ummar yanzu daga zuwan alkur'ani wa ya fara musulunta eh akwai wanda ya riga shi shi ne farko don haka kuma Allah ya ce mu koyi da shi mu ma mu musulunta mu zama musulmai addinin mu musulunci ko to in ka musulunta ka ce musulunci kake yi to dole a same ka baka shirka don ka ce la ilaha illallah ga ka da shirka sannan ba za a same ka ka rike bidi'a, ka kankame wai ba za ku rabu ba don ka ce muhammadun rasulullah kaga ka kore bid'a kenan to wannan shine aqidar musulunci al-islamu huwa sunna was sunnatu hiya al-islam don ba sa rabuwa la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah ka ce ba za ka shirka ba muhammadur rasulullah ka ce ba za ka yi bid'a ba in kuma ka ka zame ka kana bid'a ka bar sunna kenan ka raba la ilaha illallah da muhammadur rasulullah in kuma ka same ka kana shirka to shikenan ka kore la ilaha illallah in koda ka zo ka bi sunna to ai ba da sunna kawai ba ba tauhidi zai yi dole sai an samu tauhidi sai a hada da sunna sai kalmar shahada sai ta tafi santa la ilaha illallah tauhidi ya zauna muhammadun rasulullah sunna ta zauna ba a raba su as-sunnatu hiya al-islamu al-islamu huwa sunna wannan tare suke tafiya duk mutumin da ka ji shi wai ba zai yi sunna ba to ba zai yi musulunci ba hmm. in kuma ya ce ba zai yi tauhidi ba shi sai ya yi tsafi ya yi shirka to bai yi musulunci ba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma aka ce lesta min hunfi shai an gane to don haka annabi sallallahu alaihi wasallam dai ne musulmi na farko don haka kai ma ka yi kokari ka tsaya a haka in dai ka zama musulmi to shi kenan an gama akwai hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ya wayi gari iza asbaha qala asbahana ala millatil islami in ya farka sai ya ce alhamdulillah mun farka akan addinin musulunci domin wani zai wayi gari ya kafurta wani kuma ya kai dare ya kafurta wani da safe musulmi kafin yamma ya zama arne wani da yamma musulmi kafin ya safe ya zama arne to shi yasa idan ya falka da bacci sai ce a asbahana ala millatil islam wa kalimatil ikhlas mun tashi akan addininmu na musulunci da kuma kalma ta ikhlasi kalmar tauhidi kenan la ilaha illallah muhammadu rasulullah wa dini nabiyina muhammad shine annabi muhammad yace ku muna na akan addinin annabinmu muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa millati abina ibrahimu wanda shine tafarkin babanmu annabi ibrahim hanifan wanda ba ruwansa da rabawa kusa da inda shirka take kaga wannan yakan faɗi haka wani lokaci duka in ya farka bacci duk da dai akwai addu'o'i wanda yake yi ya ce hanifan samha addini musulunci wanda yake gyararre wankakke Ahmad ibn Hanbal yace Aisha Allah ta'ala yarda da ita tace wa ba Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zakani to bari dai mu bar wannan sai mu je gaba saboda kar hadisan su yi wa lokaci ya kure ba mu gama su ba a ah, hadisi daga ainihin ma'aiki muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake cewa ah, hadisin abdullahi ne ɗan abbas da shi da jabir ibn abdullahi allah ta'ala yarda da su ƙala ya ce baha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi lahiya da ya yi lahiya a da raguna guda biyu lokacin da ya yanka su ga abin da ya fada domin ya tabbatar maka da addinin da ya kamata ka tinkara da inda ya kamata ka tinkara yace wajjahatu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardh wajjahatu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardi hanifan wama ana minal mushrikina qul inna salati wa nuski wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa zalika umirtu wa ana awwalul muslimin ya faɗi wannan lokacin da yayi sallar idi yayi yanka shine ya tabbatar wa mutane sallar idin nan yayi don Allah yankansa yayi don Allah rayuwar da zai yi murnar ranar idi don Allah haka kuma yake fata ya mutu yana kan addinin musulunci don shi ne farkon wanda ya rungumi musulunci don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ne farkon wanda za a kira shi musulmi a wannan al'umma to a al'ummu da suka shuɗe kuma tun daga annabi adam annabawan da duk aka yi kowane annabi ya zo ne da addinin musulunci kuma addinin musulunci shi ya yi shi ne addinin da kuma ya karantar da waɗansu da ta. anna hadhihi al-aya wa huwa kama qala fa inna jami'al anbiya'i dukkanin annabawa e qablahu kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulluhum kanat da'awatuhum ila al-islam dukkan su kiran su ya kasance akan addinin musulunci wa asluhu ibadatillahi wahdahu la sharika lahu asalinsa kuma shine abautawa Allah shi kadai kar a masa tarayya da komi kama kala kamar yadda ya faɗa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa ka illa nuhi ilaihi ba mu taɓa aiko wani manzo ba kafin kai face sai mun yo wahayi ilaihi zuwa gare shi annahu la ilaha illa ana ya zo ya tabbatar da wannan kalma ta tauhidi lallai babu abun bauta da gaskiya sai ni fa'abudun ku bauta mini ni kadai kowane annabi da wannan kalma yake zuwa to idan muka dubi annabi nuhu alaihi salatu wassalam ce, wa in tawallaitum idan kuka juya fama as'alukum sa'altukun min ajirin ni ban tambaye ku lada ba in ajiri ya illa Allah lada na a wajen Allah nake neman sa wa umirtu an akuna minal muslimina ni dai abinda aka umurce ni in zama cikin musulmai shi yasa nake muku wa'azi don ku zama musulmai in kasance ina cikin yan uwa musulmi wannan shine kira na annabi nuhu alaihi salatu wassalam an akuna minal musulmina. wa qala ta'ala wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa ai ba wanda zai kyamaci wannan addini da annabi ibrahim ya zo da shi in banda wanda ya wautar da kansa walaqad istafainahu mun zaɓe shi fi duniya a nan duniya wa innahu fil akhirati lamina salihina kuma a lahira yana cikin bayin musalihai iz qala lahu rabbuhu tunasan da ubangijinsa yace da shi aslim ka musulunta ka zama musulmi qala aslamtu sai yace na musulunta eh li rabbil alamin na musulunta don Allah ubangijin talikai kaga annabi ibrahim musulunta yayi musulunci yayi kuma wa wasa biha kuma wannan kalma da ita yi wasici shi ibrahima banihi yayansa wa yaquba da yaquba ya bani ya yace ya yayana inna allaha astafa kuma dina Allah ya zaɓa muku addini fala tamutunna illa wa antum muslimuna kada ku yadda ku mutu sai kuna kan wannan addini na musulunci kada ku yadda ku mutu ba akan musulunci ba wa qala yusuf alaihi salatu wassalam rabbi qad ataitani al mulki وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما كاغني كو شي ما يتي ككربي رينا انا مسلمي والحقني بالصالحين كساداني da yan uwana managarta kaga shi ma abin da yake fata ya mutu dai bai bar musulunci ba wala ta tamutunna illa wa antum muslimuna kenan tawaffani musliman ka karbi raina ina musulmi wa qala Musa alaihi salatu salam ya qaumi ya ku mutane na in kuntum amantum billahi in dai har kun yi imani da Allah fa alaihi tawakkalu to ku dogara da Allah in kuntum muslimin in dai ku musulmai ne annabi Musa ma ashe musulunci yake kiran mutane a kansa har ma yake cewa ku dogara da Allah ba in dai ku musulmai ne to kaga yahudu ba ƙarya suke yi ba annabi Musa suke bi ba duk mutumin da yake bin annabi Musa ai da musulunci zai yi don ga abin da annabi Musa ya ce da su lallai ga Allah ya kamata ku dogara in kuntum muslimin in dai har kun kasance musulmai ne ku waƙalu eh, faƙalu alallahi tawakkalna sai suka ce to ya Allah mu kan mun dogara da Allah ya Musa ka ji da kyau alallahi tawakkalna rabbana ga ubangijinmu muka dogara la taj'alna fitnatan ko lil qaumi zalimina rabbana ya ubangijinmu la taj'alna kada ka sanya mu fitnatan mu zamanto fitina lil qaumi zalimina mushrikai kenan sune azzalumai kar ka sanya mu zamanto fitina wa najjina bi rahmatika min al kafirina ka nesanta mu daga dukkan wayansu kafirai to wannan kenan inna anzalna taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha annabiyuna allazina aslamu kaga sauran annabawan da suka zo duk suka yi aiki da taura? musulunta suka yi musulunci suka yi kaga annabiyuna annabawa allazina aslamu yahkumu biha annabiyuna attauran da annabawa da yawa suka zo suka yi hukunci da ita sai Allah ya ce allazina aslamu wanda su ma musulunci suka yi allazina hadu rabbaniyuna wal ahbaru har zuwa ƙarshe muhalli shaidin mu dai aslamu muke so mu gano annabiyuna annabawa ne gaba ɗayansu wanda su ma aslamu musuluncin suka rike sai yace wa iz auhaitu ila al hawariyuna da aka dawo kan annabi isa kenan sanda muka yi wahayi zuwa ga hawariyawa an aminu bi wa bi rasuli ku yi imani da ni ni Allah sannan ku yi imani da manzona qalu amanna sai suka ce mun yi imani washhad bi annana muslimuna ka shaida mu dai muna nan musulmai ne mu ma musulmai ne mun yadda da addinin annabi isa na musulunci mun yadda da shi fa akbara ta'ala annahu ba'asa rusulahu bil islami kaga ko ina zaka karanta Allah ya turo annabawansa gaba daya da me ya turo su da addinin musulunci addinin musulunci shine ya haɗa kan duniya gaba daya ya ɗinke ta ya komar da ita abu guda ta yanda kowa idan ya ce maka musulmi ne sai ka ji kana sonsa. Ɗan uwanka ne to sai aka zo aka samu tafriki sai aka rinka rarraba addinan a raba wannan yayi nan wannan yayi nan gaba ɗaya addinin da ya zo cikin attaura din suka lalata shi suka maida shi shiya shiya sai ya dawo yahudanci sai ya lalace haka wannan na nasara suka gurɓata shi suka ɗaiɗaita shi shi ma ya lalace har Allah ya aiko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo domin ya haɗa kan mutanen duniya duk a dawo ya ce ya ahalar kitabi ya kuma abota littafi yahudu da nasara ta'alau ku taho ila kalimatin mu haɗu kan wata kalma guda ɗaya eh, sawa'in bainana wa bainaku wanda za ta daidaita tafiyar tsakanin mu da ku wace kalma ce Allah na abu da illallah kar mu bautawa kowa sai Allah shine la ilaha illallah hmm. Allah na abu da illallah fassarar la ilaha illallah ne wala nushrika bihi shay'a kada mu yi masa shirka da komi mu zo mu rike tauhidi mu miƙa wa Allah al'abarin mu sallama masa ya zama na shine mai kafa mana doka to insha Allah sai mu zama abu guda yan uwan juna haka ya kira su domin me domin an soke shari'ar su tunda Qur'ani ya zo yanzu da shi za a yi aiki to amma me ya faru sai suka ki sai suka tsaya akan soye-soyen zukatansu to ƙur'ani shi ba zai gurɓatu ba sun gurɓata attaura sun gurɓata linjila sun caccanja ayoyi amma ƙur'ani ba zai canju ba ba zai gurɓatu ba sai dai a yi hikima a yi ta lalacewa a yi ta lalacewa a yi ta gurɓacewa amma shi ƙur'anin yana nan sai dai mutum ya gurɓace ya gurɓata waɗansu amma shi ƙur'ani ba kai saka gurɓata shi ba duk mai son gaskiyar sai ya zo ya bude ƙura'anin ba ka isa ka canja shi ba sai ya zo ya dubi na cikin ƙura'anin sai ya bi an gane ko to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ce kul a gairar lahi kul a gairar lahi rabban wa huwa rabbu kulli hmm. Wala taksibu kullu illa alaiha hmm. Kul ka ce da su a ghairallahi abghi rabban yanzu wani Allah zan nema ya zama ubangiji na wani Allah kuke so ya zame mini abun bauta Wahuwa huwa rabbu kulli bayan Allah ne ubangijin komi wani abu ne kuma zan yayi mo ce Allah na bayan ne ubangijin komin to ai da maimakon in bi wani abu sai in bi ubangijin abun kawai tunda Allah shine ubangijinsa koma menene wala taksibu kullu nafsin babu wata rai da za ta yi wani aiki illa alaiha face zai koma mata don haka kar ku damu ku je ku yi aikin a kanku zai kare ni ma in nai nawa sakamakon nawa ne don haka ka je ka yi naka kawai in yi nawa lakum dinukum waliyaddini dinu. addinin kuna kuna wanawa amma ba za ku tirsa Sani, in bar Allah in zo in bautar wani Allah ba wala taziru waziratun wizra ukura babu rai da za ta ɗauki nauyin wata rai don babanka ya bauta wa Allah ya mutu salihi kai kuma ka kangare ka zama ɗan iska babu yadda za a yi ranar gobe kiyama ya ɗau nauyinka yi belinka za ka yi dakon zunubinka ka tafi jahannama da shi haka kuma in kai ka gyaru shi bai gyaru ba ba tausayinsa da za ka ji ka ce za ka ɗauke masa nauyi ranar gobe kiyama babu rai da za ta ɗauki nauyin wata rai kamar yadda yanzu idan ya tana da ciki cikin sai mata nauyi tana shan wahala uwar za ta iya haka, wani karbe ki? eh? ba dai ta jira ta yi ta tausayinta kawai mm. har ta aihu amma ba za ta ce kai yan nan fa tana cikin wahala tana gaya wa dattijon yan nan fa shiga matsala ya kamata in karban mata cikin nan ta dan huta ko na wata biyu zai yiwu To ya yi daidai da lahira babu yanda ka karbi kayan babanka kuma ba zai karbi naka ba ba za ka karbi na uwarka ba ba za ta karbi naka ba wala ta tun waziratun wizira ukura kamar yadda ka san ba za a karɓan wa mai ciki cikin ta huta ba to haka kuma mai zunubi ba mai karba masa zunubinsa in an je lahira Allah ya kare mu summa ila rabbikum kuma tabbas ko shakka kar ku yi sannan idan aka gama faramniyar da ake yi aka gama ainihin son zuciyar da duk aka bi to zuwa ga ubangijin ku ne marji marji'ukum makomakku yake gaba ɗayan ku ɗayanku fayunabbi'ukum ya ba ku labari bima kuntum fihi talifuna. da irin abun da kuka kasance kuna ta sassabawa wannan sun yi nan wannan sun yanka sun yi can sun ce su ne akan gaskiya wannan ma sun yanka nasu sun ce su ne akan gaskiya wannan ya keta tsarinsa ya ce nan ne gaskiya to ai za ku je ku tar da Allah ya ba ku labari game da sabanin da kuka rika yi duka sai Allah ya karanta mu Allah ya kare wannan ita ce aya ta ƙarshe a cikin wannan sura eh akwai sauran ɗaya ko to وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوا ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم الله أكبر Allah kare babu za ka same su a lahira suna jituwa sai wanda imani ya haɗa su a duniya amma duk wanda shirka ce ta haɗa ku bidi'a ce ta haɗa ku iskanci ya haɗa ku to a lahira ba shiri ba wani jituwa amma waɗanda duk suka mutu a imani to Allah subhanahu wa ta'ala zai sa su soyayya su sai ta dore al'akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin wa huwa alladhi ja'alakum Allah shine ya sanya ku kala'ifal ardi shi nan kun zamanto khalifofi a bayan ƙasa da gidan babanka ne ya mutu ka gaje shi gonar babanka ya mutu ka gaje ta ko shagon babanka ne ya mutu ka gaje shi ko kuma na uban wani ne ya mutu aka raba gado aka sai dama ka je ka zauna da haka dai kai ma za ka bar gurin wani ya zo ya zauna wataran har a rasa mai gado ya har karshe Allah ya gaje kayansa inna nahnu nurisul arba wa man alaiha wa ilaina yurja'una Karshe mu za mu gaje ƙasar da waɗanda suke kanta ɗin duka duk a tattara a dawo wajen mu kuma to Allah ya ce mun sanya ku kala'ifal ardi ku ne khalifofi a bayan ƙasa warafa ba'dukum fawqa ba'din darajati kuma gashi nan an ɗaga sashe akan sashe a daraja wani in ka kalle shi kawai ka san ya fika ko da kai talaka shi talaka ma in ka gan shi kawai surar jikinsa kawai ka san ya fika kyau irin halittar da Allah ya masa ba irin taka bace gashi kyakkyawa gashi garkeke kakkarfa labiyayye mai hankali na tsatse kai kuma ga kafi rikitacce wawa wawa mummuna abun ya yawa eh haka abun yake kuma in ilimi kake ji kana zuwa gaban wani hekaji ka kai kamar ma baka taba karatu ba haka abun yake fauka ba'dhin darajat haka abun yake ko menene kake ji da shi in ka je gaban wani ko tsafin kake tinkafo da shi daga ka je gaban wani kaga kai ashe baka san ma komi ba tsafi kwarai kuwa kuma in kai dan iska ne a garin ku kana fadawa wani lungu sai ka je ka tarda dan iska sai ya yi ma yanda ya ga dama eh? in ya ce zauna sai ka zauna tashi sai ka tashi ko ni ma gari mu da sita eh komi akwai sama da wani wannan sama da wannan wannan sama da wannan Allah subhanahu wa ta'ala yace wa rafa ba'dukum fawqa ba'din darajati eh in kana ji da kanka unguwar mu kai ne jauro in an je wajen mai jimilla sai kai lokos kaga jimilla ta haura shi ma mai jimilla ana kai shi gaban hakimi shi ma sai ya durkusa shi ma ana kai shi gaban sarki hakimin sai ya durkusa shi ma shugaban kasa na zuwa sai ya kwanta ko ba ga bane ba lukun fauka ba'dhin daraja eh kofurin ya samu kurtu sai ya martsawa hmm. shi ma sajen ya samu kurtu sai ya martsawa hmm. idan espeto ya zo sajen shi ma sai lokwashe sai kame ko to in espeto ya je gun dpo ba sai ma sai ya bushe to in aka iso wajen kwamishina ba to haka abun yake ba a zukun fauka ba a daraja hawan hawa ne abu daraja sama da daraja kum don Allah ya gwada ku fi ma ku cikin abun da ya baku a ƙauyenku ku kana ji da kuɗi ba mai shagon ka in ka zo in aka je aka buɗe su to za ka yi ciko sai ka ga ɗan kaɗan ka ɗebo kasa a bayan sitarar ka tafi ƙauyenku. ku eh a garin ku kuma ji kake da kanka ko eh, to shi ma wannan in ya tafi ya je lagos shi ma in ya ga ana sauke kwantinoni sai ya ga kawai ɗan kaɗan zai ɗebo shi ma ya zo ya zuba su tutuka ya ciccika shi ma a nan ajime ta ba masa. Eh, ko to shi ma wancan din ya je dubai ya ga shi ba komi ba ne in ya je china ashe shi ma ba komi ba ne ƙwarai eh? kwa hawan hawa ne duniyar ai ba zukun fauka bazin darajatin ku don ya gwada ku fi ma atakum cikin abin da ya baku inna rabbaka lalle ubangijinka sari'ul iqabi mai gaggawar uguba ne kaga wannan zai baka zoro ai tunda shi mai saurin uguba ne to kar ka firgita da yawa wa innahu lagafurur rahim kuma shi mai gafara ne mai jin kai kafin ya ma uguba i maza maza ka ce ka tuba sai ce to na ya abe eh shi gafurun ne rahimun bayan shi sari'ul iqabi ne to amma fa gafurur rahimun ne ka ji daɗin ubangiji kenan Surat ta daɗe wato ta karkare da kiran mutane akan a tuba duk abubuwan da ka ji a ciki to karkara zana in ka tuba Allah zai karbe ka in ka nemi rahamarsa zai ba ka. Allah taimake mu ya gafarta mana ya ji kanmu na'am ta za mu tsaya nan insha Allah sai mu tashi a farkon awa daidai da muka karanta a wannan sura Allah ya ba mu ladan shi kuskuren da aka samu kuma Allah ya fi mana Allah ubangiji ya taimake mu da misaltuwa da umarnin da ayoyi suka ba mu da kuma taimake mu da nisantar hanin da ayoyi suka hana mu labaran da aka bamu na kisoshin bayin Allah kuma Allah ya sa ya zamanto wa'azi gare mu wanda na miyagun mutane mu ne zance irin halin su don kar ah! abin da ya same su ya same mu na kyawawan bayin Allah managarta kuma mu koyi da su domin mu ma darajar da suka samu mu ma mu samu irinta Allah ya taimaka mana na'am yace assalamu alaikum malam ga tambaya ta kamar haka malam na kasance ban da lafiya ba na iya yin azumi kuma ban da abun da zan ciyar kuma ban da wanda zai ciyar min ya zan yi malam ina matsayina eh, to matsayinka ya kamata ka nemi taimako a wani ka kokawa wani in kana ganin akwai wanda za ka kokawa cewa ni fa halin da nake ciki kuma an ce ciyarwa za a yi kuma ba ni da abin da zan ciyar to idan Allah ya sa ya taimaka maka da abin da za ka ciyar sai ka ciyar in kuma bai taimaka maka ba ba wanda zai taimaka maka ba ka da shi kuma to shi kenan la yukallifu nafsan illa wus'aha Allah baya dora wa rai sai abin da za ta iya shi kenan wannan ce assalamu alaikum wa rahmatullah ga tambaya na ina sallan nafila na tarawihi karatun tahiyya iyaye na zan tsaya to karatun tahiya ko a sallar nafila ko ba a nafila ba ba wai wajibi ne sai ka yi dukkanin abubuwan da ake a tahiyoyin ba wannan ya danganta daga yanayin son falalakka tahiya dai karka kasa daga ƙarshen kalmomin shahadar nan guda biyu karka kasa haka idan har haka ya zo to shi kenan tahiyarka ta cika kamar mm. shi na biyu ce ina alwala ne ban gama ba sai na yi hutu zan sake wata ko kuma a za ka sake wata mana wannan kama ita kari yi. ko ka gama ka yi hutu ta ɓaci sai ka sake balle dama ba ka gama ba hukuma baya ka fara dai eh? ka yi wata kawai ba maganar baya ka yi wata dai tambayar shi na uku ya ce malam yaya mutumin da ke kiran ahli sunna yahudawa hmm, to ai da annabi yake da sahabbai don annabi shine ainihin mai sunna to kaga shine kenan ba yahudan farko sahabbai kuma su ne ahli sunna na fari kenan su ne yahudawa ga wannan ai mummunar kalma ce mummunar kalma ce domin sunna din hanya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyukan da ya aikata da maganganun da ya furta da kuma ɗabi'unsa da halayensa su ake kewa sunna to kaga idan ka ce sunna yahudanci ne ka ce aikin annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya yahudanci ne ma ƙalahu rasulu au ma fa'alahu rasulu au ma rasulu shine ake ce masa sunna an gane ma huwa sunna as-sunnatu ma qalahu rasulu aw ma fa'alahu rasulu aw ma qarrarahu rasulu waɗannan su ake cewa sunna to kace yahudanci ne kaga wannan kafirci ya bayyana gare ka Allah ya sauke tambayar shi na ya ce yaya matsayin mutanen da suke cewa Allah ya sa an cuce su zuwan malaman a halin sunna kasancewa su hana su daura abubuwa na asirai da sauran abubuwansu Hmm? to to ai ba hana ka ba an ce ba kyau ba wanda ya hana ka tunda ba wanda ya zo ya tsinka ma shi annabi sallallahu alaihi wasallam a zamaninsa ma tsinkawa yake yi ko na yanzu kuma wa'azi kawai ake don annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fara ganin wani sahabi da na da, wannan din da ya kama ya cire sai ce da shi kabun da ka mutu da shi a jikinka da baka ci nasara ba Laumutta wahiya alaika ma abadan da ka mutu tana jikinka wannan da baka ci nasara ba har abada da ka mutu da gunki to kaga mu ba ma tsinkawa ma mu dai iyakacin mu mu ce ma ba kyau wani na samu da zuwa bariki martar naki eh? tarnaki sai ka ce jaki an daure wuyansa oh. da bawo eh. an daure kafar hannun hagu an daure kafar <laughs> dama eh da bai bai da tarnaki eh wai an ce in bai haka ba zai mutu yace kuma ba ka ban mutuwa ko kuma zai mutu wallahi eh ce to me suka ce sunan ciwo wai lamuga ai walammi <laughs> wai sunan ciwon lamuga ne an ce mm. in ba kuma ya ce kuma malam malami ne wallah ya daura mini ayar Allah ya tofa eh. ya daura mini kuma hauki bai lamuga eh wai sunan ciwon lamunga ne ina ce to Allah ya sauke ai yanzu kan lamunga kan kun hadu ai yanzu ne ka daura lamunga kan na'am ah, ka sa wasu dai wanda yake ba Allah yana roƙo ba da shawarar cewa in zai yiwu bayan sallah a dinga samun tafsiri a wannan masallaci wadda a wata sau ɗaya ne ko sau biyu saboda zai taimaki jama'a za su ƙaru sannan da ƙarshe ce yana taimakon addu'a iyayensa suna fama da bidiyoyi da shirka ya yi sun iso fahimce shi sai faman daure-daure layoyi da abubuwa na neman uwa musulmi su taimaka mai da abuwa to Allah ya shiryar da mu gaba da eh, Allah ubangiji ya yi mana da irin wannan abubuwa ne wanda da lokacin da muke cikin maguzanci muke ta yi wai mun musulunta ma muka gibari kuma an ce a bar shi sai a ce ai me yasa ake wa mutane haka an hana su abun iyaye da kakanni kuma da ne ake yin sa lokacin maguzanci fa yanzu kuma mun zama musulmi ma ba za mu bari ba hmm? Allah ya sauri Allah ubangiji ya shiryar da mu sahabbai ba haka suka yi ba wallahi in rikici ne baka shiga irin rikicinsu ba amma ba su da wannan tarkacen ka san dai rumutsi dai babu kamar azari zare takobi ka ya ce shot Hmm. A yau kanka ko hmm. kai addata kama kuben ma na fata ne in an ja ba za ka ji kara ba su takobin gidan ma na zinari ne za ka ji karfe da karfe suna kara kyayyat in ya fito kawai karan ta sama kawai ya ishe ka tsoro kuma na aka yi kuma kanka aka yi kaga yana kyalli wani takobin kuma sai an nade shi ya yi rawu rawu a sake shi ce far kuma a yau kanka da shi in baka iya shi ba ma in kai haka sai ya sare ka kai ne. saboda korewa kuma ba su da maganin komi sai tawakkali da Allah in dai yaƙi ne baka kai Khalid bin Walid ba Khalid bin Walid ya ce babu inda za ka yi haka a jikinsa tafin hannunka ka ɗora ba sara ko suka amma har ya gama yaƙin kuma bai samu an kashe shi a daga ba yana kwance akan gado ya ce ni ne Khalid bin Walid yau zan mutu a kwance a kan gado eh ku duba ku gani fa ba inda za ka dafa a jikina face tabo ne ko dai tsara ko suka ko kibiya eh su ba wai magani maganin su ɗaya ne kawai su sa garkuwa a nan ko su sa irin fular karfe wanda in an saro ka ji kal shine kawai in ma suna yi zahiran abinda zai kare da zahiri ko kuma su kauce ko su noƙe ko su goce amma kai wai ka sa wani dan karamin Allah a jikinka eh gunki shi wai ba wai a'a in an saro kwai. a'a shi wai karfen zai tsiyaye zai lankwashe ko kuma ba za a ganshi ba zai ɓace waye hana wannan abu annan kaga matsala ce su sabai ba su yi wannan abun ba da yake su wanda ya karatar da su malaminsu annabi muhammad sallallahu alaihi to mu kuma malamanmu yan bidiya ne suka karantar da mu yan tsibbu suka ce su din wannan mai kyau ne su suke sai da shi to fi sabilillah kuma ina za mu samu zira? eh yaro in bai samu uban kwarai ba yaushe zai samu tarbiyyar kwarai sai dai Allah ya taimake shi ya je ya tsatar da malami a gaba ya samu tarbiyya babanka dan zangero ne bai iya ko fatiha ba yaushe za ka zama ma an dai gurinsa za ka zauna eh? to kamar haka ne fa to shi addinin musulunci nan in baka same shi inda ake yinsa daidai ba wallahi za ka yi shi a gurɓace kuma kwata-kwata in ba kana halartar inda ake karanta shi tsantsansa ba in an zo an gaya maka a tsakiyar inda ba a faɗin haka sai ka ce kai wannan ba gaskiya ba ne hmm. ƙarya ne kawai ƙarya ne to ba littafi goma da kabi wanda yake kumshe da hadisan manzon Allah ingantattu fa iyakaci sai a rika nuna maka karka wuce kawaidi da ahalari shikenan iyanan ne kawai sai a ce karka wuce kawaidi da ahalari ta falaloli eh in aka wuce kawaidi da ahalari sai a dauko maka sauran littattafai wanda za a rika ce ka koyi luga kai ka kai dai ka kware a luga kai luga sai ka koshi da luga sannan ka fara gane me yake kake yi a addini to kafin ka kai ga luga din kai luga ka gani kafin a ce ka gama da luga shekara 60 ka tsufa wala duk littattafan na luga yaushe ka gama da su a wannan tsari namu yanzu har sannan ka dawo a ce ka tsora ka akan tauhidi to su kuma sahabbai da tauhidin za a fara tauhidin shi za a fara dora ka akai hadisai wanda suke nuna kadaitakar ubangiji yaro da su za a soma masa sai a nuna mar Allah a nuna mar girman Allah tukunna a nuna mar kadaitakar ubangiji dogaro da Allah to sannan daga nan ne sai a rinka dora masa abin da za a dora mar a karantar da shi qur'ani ya haddace shi tun yana matashi sannan a zo a rika tsoramar mar hadisan da za su rika fassara masa ƙur'ani. to shikenan sai ya tashi malami na sunna to amma ba haka da hadisi da ka sani in an zo an ce maka kaza ba kyau dole ka ce ƙarya ne ko kai ba hadisan ka karanta ba malamin ka ma ba su ya karanta ba bai karantar da su kai su ba in ya ganka da littafin hadisi ma sai ce kul wannan ba irin naka ba ne. Eh? to wannan kaga akwai matsala a ciki ka duba littafin nan kitabu tauhidi da muka zo muna karanta shi aka ce wai wai wai yahudanci ne wahabiyanci ne hmm. kuma kwata-kwata littafin ba maganar mai littafin ba farko ma ce ƙalar lahu ta'ala hmm. in ya gama da ƙalar lahu ta'ala ce ƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to ina son zuciya a ciki hmm. kai kuma idan ka zo yin naka littafin surutu za ka yi ta yi kana ta misali kana ta misali kana ta misali sai ka ce wai kuma shine mai kyau wannan kuma ce ƙalallahu ta'ala sai fara littafin da haka sai kawo aya sai kawo hadisi sai kawo aya sai kawo hadisi sai kawo aya ba abin da ya taba ce maka ba kyau ba aya ba hadisi kowane kalma in ya kawo sai ya kafa hujja da aya ko hadisi to ga irin wannan rashin karanta littattafai na asali shi yake kawowa sai a rika cewa wannan abun sabo aka kawo sabo aka kawo wayannan littattafan kuma da kake gani ba sabbi bane ba sababi ba ne duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne ake maimaitawa kuma in babu shi ba addinin musulunci Allah ya kare mu amma irin su wannan yanzu a same ka kana karanta riyadu salihin sai ce wai ka bata amma in ya same ka kana rera shu'ara ke haba yaron ya yi ya haddace shu'ara wallahi ko eh. ya haddace shu'ara shu'arawa bogin su taro ne ba mm. su rul kaisi eh irin yan iskan da wai saboda iya larabci ne ake karanta su su ba wai addini ba ne. don ka kore larabci ka gane kalmar larabci duk yadda ta zo kasanta kawai amma abinda wani lokacin za ka ji kawai abinda ake kwatantawa mace ce zalla za a ɗauko maka sirrinta daga sama har ƙasa daga waje har ciki sirrin mace kawai za ka ji ana fallasawa wani lokaci kuma zai zo ya samu kawai raƙuminsa zai wasa mm. wani lokaci kuma yana wuce ya ga wata bushiya ta burge shi kawai ya zauna ya mata waka eh tsuntsu in ya wuce ba ya mar sai mar waka kawai wannan shi ne za a sa ka waka ita yi sai ka kware tukunna wai sannan ka dawo ka gane Allah yaushe za ka gane Allah Allah ya sauke mai wa annabi sallallahu alaihi wasallam